بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai yadda ya so a inda ya so ga wanda ya so da ya sake ganin dama ya tara mu a cikin wannan ɗaki mai albarka ba don mu siya ba ko don mu siyar sai don mu tunatar da junan mu abin da ya sauwa ga cikin wannan littafi na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama min takbiri ila taslimi ka annaka taraha siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga kabara har zuwa sallama kamar kana ganin manzon Allah tsaye to idan ba a manta ba yau za mu tashi a kan shubuhatun wa jawabuha wato shubuhoyi da suke hana mutum aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a iya kama ka wasu shubuhoyi wato abin da ake nufi da shubuha shine abin da ya kama da dalili amma kuma ba dalili bane ba to za a kawo maka shi don a kange ka ko kuma mutum ya cimma wata manufa tasa amma kuma wannan abin da zai kawo ba dalili ba ne to malam sai ya ce zalika ma kuntu katabtuhu منذ ashara sanawat irin waɗannan shigoyoyi in ji malam ya ce ya rubuta shi tun shekaru goma da suka wuce fi muqaddimati hadha kitab a muqaddimar wannan littafi wa qad zahara lana fi hadhihi al-burha ya bayyana mana a cikin wannan fage da muke magana akai annahu kana laha ta'thirun tayyib fi sufufi shabab almu'min wannan haka din wato wato wato maganganun da muka karanta a baya na manyan malamai tun daga imamu malik shafi abu hanifa da sauransu wannan din ya kawo tasiri dangane da daidaita sahun matasa wato maganganun da suka yaratsa matasa ya wato hargitsa matasa dangane da ta ga sunan manzon Allah wato ko kai ne ka ji abin da suka faɗa in kana ba son zuciya ba ne a tattare da kai ka ji abin da mali ya faɗa shafi ya faɗa dole za ka ji ka kata da ƙaimi wajen bin sunna domin duk suna umartar mu da mu bi sunna to matasan sun tashi sun samu ƙaimi li irshadihim ila wujubil audati fi dinihim domin wannan magana ta dawo da su wajen wato su dawo su ba addinin su wa ibadatihim su kuma bi su tsaya akan ibadar su ilal manba'i safi kuma duk wannan maganganu da malamai suka yi suna nuna maka wato ainihin mabubbuga wato tataccen mabubbuga minan islami daga musulunci domin da abin da za su faɗa za ce ka koma ga annabi su ba ruwansu ko sha ta ma mawaki ai ka ji abin da ya faɗa ya ce shi duk ya rike annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama to duk wanda ya ji maganganun da suka yi shi ma zai ji sha'awar ya koma ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ne malam yake cewa ilal manba'i safi minal islami menene manba'u safi menene mabubbuga wato tataccen mabubbuga sai malam yake alkitabu was sunna shine littafin Allah da sunnar manzon Allah faqad izdada fihim hakika malam ya ce a cikin wannan matasa mun samu karuwa walhamdulillahi mun samu karuwa allah ubangiji muke godewa al'amilu bi sunnati masu bin sunnar manzon allah wal muttabi'una biha masu bin sunnar manzon allah mun samu hatta saru ma'arufina bidalika har ana iya gane wato waɗanda suke bin sunnar manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace ghaira anni lamastu min ba'dihim tawaqqufan an difa'ani an difa'i ila al-amal biha yace sai dai na ga wasu matasa sun suna kyamatan wato tun kuɗa kansu wajen yin aiki da sunnar manzon Allah din na ga dai an samu karuwa matasan sun gane sunna amma akwai wasu da naga suna kyamar su tunkuɗa kansu wajen bin sunan gadan-gadan ina fatan mun gane ya ce la shakkan fi wujudi dalika ba wai suna shakka akan sunnar ba sunna ba ce an gane ko la shakkan fi wujudi dalika ba shakka suke yi akan wajibcin sunnar ba eh, ba da ma su kuma min al'awati wal akhbar bayan mun koro musu ayoyi da labaruka matabi'ai da sabai da suka yi nuni abu sunna to mun ga cewa suna ɗan baya baya amma sun san sunna sunna ce ina fatan an gane min al'arati wal akhbari an a'immati mun koyo musu bayani na malamai fil amri bin rujui ilaiha da sun yi umarni a koma ga sunna duk abin da ya sarkafe mana mu koma ga sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama malam ya ce duk waɗannan limaman da muka koro su sun yi wannan bayanin walakin sai dai wannan matasa ɗin ba wasu sun ƙi sunnar ba ce domin suna ganin ba sunna ba ne li shubuhatin yasma'una ha min ba'adul mashayikh mukallidin saboda wasu shigoyi da suke ji a bakunan malamansu wanda suka dakile a mazaba al-muqallidin shi su ne wanda suka dakile suka ce su in ba wala ba ba abu kowa ba an gane ko amma matashi ya san abin sunna ne sai su ce ma matashi ai kaza da kaza in aka bi kaza an fita daga malikiya ko an fita daga shafi'iyya ina fatan an gane amma abin kuma ba sunna ne kun gane maganar malam to Allah ya sa mu gane yake cewa li shubuhatin suna jin wata shubuha yasma'unaha suna jin ta min ba'd al-mashayikh daga bakin malamai al-muqallidin wanda suka dakile a guri ba malam yace li aitu da wannan ne na gani an a'rida li dhikriha in ji waɗannan shigowarin in bayyana maka su anan nan alaiha in yi kuma raddi in kace-kace da wato ainihin shigoyin da ake ɗora matasan a kai yace la'alla zalika la'alla zalika al-ba'd yandafi'u ba'da zalika ila al-amal bis sunnati ma'a amilina biha yace raddin da zan yi kila a iya samun wasu daga cikin waɗanda suka tsaya suna baya baya da sunna su zo su ma su shiga cikin sahun da ake babbaka sunna da su mu muna fatan haka yace ce yakunu min al-firqati idan suka zo suka tafi da su to hakika za su zamanto daga cikin wato shashi wanda ya ci nasara ranar tashin kiyama bi izinin Allah ta'ala da izinin Allah amma ba ka aiki da sunnar manzon Allah karka saka rai za a tashe ka a cikin firka najiya Allah ya kare mu yace ga shi ta farko da ake kawo wa matasa cewa eh, wato ainihin in za su bi sunna sai a kawo musu wannan shubuha yace ga shubuha ta farko qala ba'dhum shashin malaman suna cewa wanda suka dakile a guri ɗaya kenan suna cewa la shakka annar rujuwa ila hadi nabina sallallahu alaihi wasallama fi dini na amrun wajibun suna cewa su wato malaman waɗannan matasa kenan ga abin da suke faɗa suna cewa la shakka babu shakka amma ruju'a ila hadi nabiyina lallai dawowa wa sunnar Allah fi shuhuni dinina a sha'anin addinin mu amrun al'amari ne wanda ya zama wajibi haka ne ko ba haka ba ka gani ko in mutum zai kawo maka shubuwa sai ya kawo maka abin da ka yarda da shi ko shi dan ma ai baya kama ka sai ya yanzu maka da abin da ka yarda da shi ko ba haka bane to kun ga wannan magana da suka yi mai kyau ko la siya ma fi ma kana mina ibadatu mahaba la shakka bin sunnar manzon Allah al'amari ne wajibi musamman ma kan abin da yake ibada ne ma ra'ayi ra'ayi wanda bai bukatar ra'ayi wal ijtihadi fiha bai bukatar kai ijtihadin ka a ciki akwai ibadu da ba ta bukatar kai ka ce ka yi ijtihadi li'anna tawqifiyya domin ibada ce tawqifiyya abinda ake nufi da tawfiqiyya kuma shine abinda wato ainihin Allah ya yi umarni da manzon Allah suka koyar da shi ka salati masalan kamar sallah masalan baka yi saka fara sallah ba sai an ce ka yi ko walakin na la nakadu nasma'u ahadan min al-mashayikh al-muqallidina ya'muru bi dalika yace malami yake cewa walakin na su waɗannan matasan su sun da abin sunna ne amma me suke cewa walakin na mu dai لا نكاد نسمع أحد من المشايخ المقلدين يأمر بذلك مدوب مجمع لمن مسمع أمامي دعاء كتابة إما فاتن عن ذلك hujjar wasu kenan ba su ce ba su samu malaman su suna mai aikata wannan sunnar ba amma ba sun yadda sunna ce ko ba haka ba ne bal najiduhum yuqirruna ikhtilafa mu samu malaman mu tabbatar da sabari gaskiya ne wa suna kuma rawawa annahu tawsiyatan alal umma wai sabani wai sabani aw rahama ne saboda haka idan me za a lazumta muku a ce dole sai kun bi sunna ai sabani rahama ne wa ya tajuna ala dhalika bi hadisin suna kafa hujja da wata hadisi طال ما كرروه سنا يويت أنبتن ونا حديثي في مثل هذه المناسبة أمثال وأنم ونم قري إرم ونم قري إما كتي زوك بسنة زيش آه كبن أمبكومي كبن أمبكومي أي ساباني رحماني malam ya ce raddina bihi ala ansari sunna suna mayar ga mai bin sunna raddi da wannan hadisin kun san wani hadisi ne an san hadisin sai ce ikhtilafu ummati rahma wai annabi ya ce sabanin sabanin al'umma ta rama ne ina fatan an gane to in aka ce ikhtilafi ummati rahma sabanin al'umma ta rahama ce to yana kana da dama ka bi duk abin da kake so kenan idan aka ce an yi sabani a maganganu ashirin ko biyar to duk wanda ka dauka daidai ne zai yi kuwa a yi sabani wannan ya ce gana shi wancan ya ce ga nashi a rasa daidai kaga daidai din guda nawa ne guda daya amma an yi sabani wajen ashirin ko amma abin riƙewa guda ɗaya ne to bari ka ji me malam zai mayar musu da raddi kan wannan hadisi domin malamin hadisi ne ko yake cewa to abin da za mu ba eh, jawabi fa yabudu lana anna hadis alhadith yukhalifu almanhaj alladhi tad'u ilayhi sai su ce to malam kai ka ce a zuwa ga sunna suke gaya ma malam kenan kai ka ce a zuwa da sunna ga hadisin nan ya saba ma manhajin da kake kira a kai an ce ikhtima fi ummati rahma ai sabanin al'umma ta rahama ne ya baka yi ka a zuwa bi annabi muhammad kawai duk sabanin da ka dauka wayi malam a wannan hadisin ya saba ma da'awar da kake yi haka suke za su ce in ji malam wa allafta kitabaka hadha wa ghayruhu alayhi kuma ka wallafa littafin littafin ka sai aka aji kana magana wai a zuwa bu manhaji guda daya in mun shafi ka wallafa littattafai da yawa akan haka fa ma ka fi hadha hadis to me zaka ce akan wannan hadisin in ji ranta kife ko tun da ma tun da ashe ana raddi ga raddin da suka masa wani zai ce akan wannan hadisin gashi kuma an ce sabani rama ne to bari ka ji abin da malam zai ce ce wal jawabu min wajhaini yace amsar da zamu ba su a cikin nan amsa ce guda biyu ina fatan an gane za mu ba su amsa ta fuska guda biyu ya ce al'awwal na farko ammal haditha la sihu hadisin ba bai inganta ba <laughs> bal huwa batilun la asla lahu malam ce babili ne la asla lahu ba shi da asali ce ba ni na faɗa ba yace abu daɗin ilimi ko ce qalan allama a subuki imamu subuki malamin hadisi ne yake cewa abinda asubuki yake faɗa yace lam aqif lahu ala sanadin sahihin ni ban samu wannan hadisi yana da inganci sanadi mai inganci ba wala ifin kai ko sanadi ma mai rauni na kasa nema ma hadisin wala maudu ko sanadin ƙarya ba na kasa samun mu wannan hadisin in ji imamu subuki qultu sai malam yace amma kaga subuki ya ce bai san inda hadisin yake ba ko malam sai ya ce wa inna ma ruwa bi lafzi amma ga lafazin da aka rawaito hadisin ina fatan mun gane malam ya ce abinda hadisin ya zo a kai shi shine ikhtilafu ashabi lakum rahma sabanin sahabbai na ga al'ummar manzon Allah rahama ne kaga aka ce sabanin sahabbai rahama ne ka shiga ciki kai sahabi ne kai tabi'i ne tabi'u tabi'i ba to kaga duk kai baka shiga cikin wannan ba amma abin da hadisin ya zo yake fara ikhtilafu ashabi lakum rahma sahabbai na idan suka yi sabani gare ku al'umma ta rahama ce kaga bai ce ummati ba idan ya ce ummati kuma kowane irin gaba gari zai iya shiga ina fatan an gane to ga ga wani hadisin kuma suna cewa wa ashabi kan nujum idan san sahabbai suka yi sabani wai sabani na sabanin sahabbai sahabban manzon Allah wai kan nujumi kamar taurari tauraro ne fa bi ayyi fa bi ayyihim taqtadaytum ihtadaytum duk wanda kuka yi koyi da shi a cikin sahabbai na to kun shari'a wallahi na ji wani babban malami yana kawo wannan hadisin akan mumbarin ƙasa ina fatan an gane mumbari na ƙasa ba wai sahabban manzon Allah kamar taurari ne duk wanda kai koyi da shi wato ainihin ka dace mai abu musal ash'ari ya faɗa akan gado ya ba da fatawa tsabanin fatawar abu matsan masuko da ya ba da fatawa sai ce amma a koma a tambo abu matsan masuko sai ibnu masud ya ba da sabanin abin da ya faɗa ko sai ce da damantu wa ma amrun mutadin hakika na ɓata ban kasance daga cikin shiryayyu ba in akhaztu eh, ko eh, abdullahi dan rasul ya ce in akhastu bi qawlihi wa taraktu qawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam idan na dauki maganar abu musa na bar maganar manzon Allah na fata ni ba shirye bane me yasa ce shi ba shirye ne kuma ba shi an ce sahabban manzon Allah wai kamar taurari ne yace malam yace wa kilahu ma la yasihu duk wannan hadisan guda biyu ba su inganta ba ya ce al'awwal lahi jiddan mafarko mai rauni ne sosai wal akharu mawdu'un yace na biyun kuma wanda muka karanta hadisi ne na karya ba saboda haka aka rama kallon karka kara hujja da shi a wa ashabi kan nujum sabai na kamar taurari ne malamin wannan hadisin hadisi ne na ƙarya mawdu'un hadisi ne na ƙarya wa qad haqqaqtu haqqaqtu al fi dhalika kulli na bayyana na yi bayani inji malam bayani kulla kulla a ina yace fi silsila al ahadith da'ifa wal mawdu'a a silsila ahadith da'ifa wal mawdu'a malam yace na yi bayani akan wannan hadisi ya ba da rakami shafi na 58 in kana so da shafi na wato ainihin saba'in da ɗaya da shafi na hamsin da tara ni malam ya yi bayani kun ji wato amsa da ya ba su ta farko ko ya ce hadisin bai inganta ba kamar yadda suluki ya faɗa ya ce wasani a bari ma hadisin ya inganta amma ba bai inganta ba ya ce wasani magana ta biyu da zan musu annal hadifa ma'a ba duk da cewa hadisin mai rauni ne mukhalifun lil qur'anil karim ya saba ma qur'ani mai girma ta yaya saba ma qur'ani yace fa innal ayati alwarida fihi alwarida fihi fi nari anil ikhtilafi fi din yace domin an samu ayoyi wanda suna nan da yawa da suka hana ayi yi sabani ko ba haka ba wal amru bittifaqi fihi sun yi umarni kuma a zo a yi ne a yi ittifaki ba a yi sabani ba a sha'u min an mazkura malam yake cewa ba sai mun wa kowa san ayoyi suna ba saboda shahara ma ba sai mun ambato ayar ba ayoyin ba walakin ma ba su min an suka ba baha ala sabilin misal malam yace babu misali babu laifin mu koyo wasu shashin ayoyi saboda mu buga misali qala ta'ala Allah ta'ala yana cewa wala tanaza'u kada ku rarraba kada ku samu sabani tafshalu sai ku ruguje wa tazaba rihukum sai karfin ku ya tafi lokacin da aka samu wancan yayi sabani wancan yayi sabani wancan ya ce ni za a bi wancan ya ce a sake ware to lokacin da kuke wannan Allah ya ce tafshalu sai ku rarraba wa tazaba rihukum sai karfin ku ya tafi wa qala ta'ala Allah yana cewa wala takunu minal ba kada ku kasance daga cikin mashirikai su waye mashirikai min alladina farraqu dinahum su ne suka rarraba addinin su wa kanu shi'a suka kasance shashi shashi kullu hizbin bima ladayhim farihun kowane sashi yana alfahari da abin da yake da shi kaga kenan Allah ya hada mu ne sabani to kaga kenan in ka ce sabanin al'umma ta rahama ne to hadisin ya yi karo da wannan ayoyin ko bai ba ya yi ko Allah ce wala ya zaluna muftalifina illa man rahima rabbuka ba za su kas bushe ba suna sabani sai Allah ce ne illa man rahima rabbuka sai wanda Allah ya masa rahama ashe yana daga cikin alamun rashin rahama rahamar Allah a ga mutum da yawan sabani ina fatan mun gane fa idza kana man rahima rabbuka la yakhtalifun malam yace idan ya kasance waɗanda Allah ya musu rahama ba sa sabani wa inna ma yakhtalifu ahlul batil ashe kenan mabarnaci shine mai yawan sabani fa kaifa yaqilu ya hankali zai dauka an yakuna al-ikhtilafu rahma a ce wai wai sabani rahama ne malam yace hankali zai dauka kuwa a zuwa ce wai sabanin al'umma ta rahama ne yace fa sabata anna hadha alhadith ma yasihu la sanadan wala matna yace wannan hadisi bai inganta ba a sanadinsa ko mataninsa wannan sanad ko matan shi ma wani ilimi ne ma wato ainihin ilimin hadisi yace in kana so wahima ilim يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف bil kitabi بالكتاب والسنة alladhi amara bihi al-umma malam yake cewa to tun ba hadisin bai inganta ba wa hina idin a wannan lokaci tun da mun ma hadisin wato ainihin famalbutin an kawo shi mun auna hadisin mun ga bai inganta ba to anan malam yace hina idin a wannan lokaci ya tabayyanu bi wuduhin ya bayyana qarara annahu la yajuzu ittikhadhihi shubha bai halarta ka ɗauki wannan hadisi ya zama shigowa a gare ka ba littawakkufi al'amil amali bil kitabi wa sunna dan ka tsaya ka ta aiki da sunna ka kafa hujja da wannan hadisin allazi amara bihi umma wanda ruko bi sunna din su ne al'ummar manzon Allah wato malaman wannan al'umma sun yi umarni da abu sunna din to kar ka ɗauki wannan hadisi ya zama maka makami kaji kaji kaji raddi na farko kenan ko raddi na biyu wa qala akharun waɗanda suke ƙin aiki da sunnar manzon Allah ga hujja da suke kawo na biyu wa idza kana al-ikhtilafu fi ad-din minha manhiyan an wai idan aka ce to ba za a yi sabani ba kuma ji ga hujja ga maganar su ta biyu wanda suke yin aiki da gane da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga maganar su ta biyu wai ya za a ce ba za a yi sabani ba idan kanan ikhtilafu fi dini manhiyan an idan har aka ce sabani an hana a yi shi fa ma za ta kununa fi ikhtilafi sahaba to ya za ka ce me za ka ce akan sabanin sahabbai wal a'imma man ba da malamai da suka gabaci da suka zo bayan sahabbai to su sun yi sabani ko ba su yi ba wahal hal farko بين بين اختلافهم واختلاف غيرهم من المتأخرين to kai malam da kace kar a yi sabani kaji suna tambayar shi malam kenan kai ka ce kar a yi sabani to yanzu akwai bambanci tsakanin sabanin sahabbai da sabanin mu a yanzu malam yace fal jawabu na'am ya ce e ba raddi a kai eh jawabin shi ne eh, ka farkon kabilun bai na tilafai ne tsakanin saɓaninmu da nasu akwai bambanci wa ya zaharu zalika fi ne haka ɗin zan bayyana muku a cikin abubuwa guda biyu ina fatan an gane ya ce al'awwal na farko sababu idan aka yi saɓani sai ku duba mai sanadin saɓanin sahabbai mu kuma mai sanadin saɓaninmu an gane ko su sahabbai sabanin su ya bambanta da namu an gane ko akwai sahabin da raka'a biyu manzon Allah yake yi amina ba nan mina ne ba ba mina wajen aikin hajji raka'a biyu manzon Allah yake yi shi sahabin da yazo kuma Usman ibn Affan da yazo sai ce hudu zai yi Abdullah ibn Mas'ud ce a'a صليت خلف أبا بكر النبي وأبا بكر وعمر ما يسمى أبا أبو بكر وعمر باكي إيه بدا بيسكي kai kuma ka zo ka ce za ka yi hudu ce kusa ne ko ba kusa ba kai ka san shi ai abdullahi ɗan babban malami ne makarancin alkur'ani daga cikin makarantar manzon allah sallallahu alaihi wanda manzon Allah yake cewa kurin abdullahi dan mas'ud kawai ya fi dusar uhudul nauyi a sikirin ranar tashin kiyama don yana da siraran kwabri amma ya ce ku dona wasu bariya wannan kwaunin ma aka ɗauki uhudu aka saka aka ɗauko kwaunin nan siraran yaron jari uhudu wallahi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma shi ne wanda annabi sallallahu sallama wasallama Allah ko jibrilu ya je ka je ka gurin Abdullahi dan Mas'ud ya karanta maka Qur'ani da annabi ya zo ya ce an turo da fa gurin ka yace wa ya turo ka ce Allah Allah shi ya aiko da message din yace eh yanzu kamar har sallani bismi shin Allah ne ya kira sunana ce ka zo in karanta maka Qur'ani ce kwarai da sunanta ya kira ka ai gaba ɗaya abdullahi ɗan sun sai fashe da kuka ya ce a shi muna cikin sauran mutanen da aka san da suna shi ya zata ma gaba ɗaya zai ɓata a gobe ya ce a shi allah ya san da mu ba wai kwantansa allah ya san da su ba shi waye ma da za a ce wai a zo zan allah ya zo ya karanci kur'ani a gurin shi to ka duba ba girman shi ba ka san ba karamin mutum ba ne muna so mu bambance tsakanin sabanin sahabbai da domin sabaninmu usman bin affan da ya tashi ya yi raka nawa ya yi raka a hudu sai aka ga abdullahi dan mas'ud ya taso ya yi kabbarar harama ya bi shi sallah ya yi hudu amma ana idarwa sai mai dan mas'ud ya ce ya Allah ka karɓa mai raka a guda biyu ka yi da biyu kowa ya ji na biyun nan kawai nake so domin su ne sunna magoya suka tashi suka yi suka same shi suka ce a ɗan mas'ud ai ka ce ba ma ita ce biyu sai ce eh ma ita ce biyu ce amma al-khilafu sharrun saɓani sharri ne to kaga saɓani da suka samu ya hana wa bishi sallah a kan tana sallama biyu ko sai wani kibin ka sallah ba fa sallah ba fa ba fa raka'a biyar kace ka yi ba ba kana dan kana sallama biyu ko in wani ne ko zai ce kai ina abu zai yi ba za mu zo mu karanta masu zafin mazhaba a gaba a karatunmu na gaba wanda suna ganin cewa idan kai idan kai ba dan shafi'iyya ba ne haramun ne ma ka awar da yarka ga dan uwan da ba dan shafi'iyya ba kaga akwai akwai wanda suka suka gabace akwai masu zafin da suka fi wannan kalan ba ina fatan mun gane ko to saboda haka a nan yana nuna mana kaga su saɓanin su ka duba ba raka ya kara ba a kan abin da ba manzon Allah ne yayi amma ya mishi ko bai bishi ba wani ma ganin ya ɗora hannun dama kan wani sun ci tab ya zan gudu na wanda yake jin sanyi liman yana tattakura yana jin sanyi ba zan bishi san ba to kaga su saɓanin su bai hana wato ainihin su sabanin su da ya bambanta da namu ko bai bambanta ba to kaga mun samu na farko kenan malam ya ce wal akharu asaruhu malam ya ce sabanin su na farko mu duba sababinsa na biyu kuma sabanin sahabbai mu duba me yake haifarwa sabanin a tsakanin su mu ga abin da sabani yake haifarwa a tsakanin mu sai bayi amma su sabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tsakanin su akwai sabani in suka haɗu ba za ka taɓa ganewa ba kuma za su yi sallah a bayan limami da wanda yake saba mashi shi zai bi shi sallah amma in saba maka ta ai sallah ta baki ɗaya wanda ya bini ma ya kafirta wanda ma ya ce ban kafirta ba shi ma ya kafirta kaji ai wani bala'i kaji ko wai yanka ne na yi a guri sai wani ya zo ce a yanka wa yanka aka ce ai wani ne yanka a gurin sai ce to in yanka dabban ka gurin bai halatta ce ba a gani ba to irin sabanin mu fa kenan to a gurguje don lokaci yi mu je mu tsaya akan maganar ibn qasim wanda ibn qasim din shahararren dan malikiya ne bari ka ji yace fa amma fa amma ikhtilafu sahaba amma sabanin sahabbai fa inna ma kana an darura su darura ce take sa su yi sabani wa ikhtilafu tabi'i da sabani kuma na tabi'a min minhum akan fahimta su suke sabanin su la ikhtiyaran minhu lil khilafi ba suna zaben sabanin bane dan su saba maka ina fatan an gane yanzu idan ina jin haushin ka kawai sai yi kokari in saba ma batawarka saboda ina jin haushin ka yudafu ila zalika umurin ukhra kanat زمنهم استلزمت الخلاف واستلزمت اختلافهم ثم زالت من بعدهم yace akwai misalai da yawa wanda sahabban sun yi sabani amma zamani tabi'ai tabi'ai da suka zo sabanin ma sahabban ya gushe domin ba da ra'ayi suka yi ba wa misalu hadha al-ikhtilaf misalin wannan sabanin la yumkinu la kulliyan irin wannan sabani na fahimta ba zai yiwu a ce an kubuta daga gare shi ba mala alamuna zaune da kai za mu yi sabani ko ba haka bane za a samu dole za mu yi sabani da kai ko ba haka bane za mu yi sabani da wannan bawan Allah an gane ko akwai sabani da yake zuwa ba wai ana son shi bane kuma zuwa kawai yake ce kaza kaza ne kai kuma ka ce kana ganin kaza kaza ne amma duk mun yi da tamiri ɗaya ne kaga wannan sabanin bugaba za mu tafi terminus kai ka bi ta katako ni bi ta nan ikhtalafatil wasa'il fa walakin al-ghaya wahida hanyar ciri ta bambanta amma gurin daya ne ko ba haka ba ka ga wannan safari tun da ta zai kai mu sai ka yi naka yi na ko babu wani matsala malami ce ba za a iya kukuta dangane da wannan safari ba wala ku ahlu dhammu alwari fil ayati sabiqa zargin da muka karanta wanda Allah ya hana ba zai shafi irin wannan sabani da sabai suka yi ba wa ma fi ma'ana ma'anar ayar ma ba za ta shafe su ba an gane ko aka ce to ai ayoyi sun zo sun hana sabani dan ne sabai suka yi to nasu daban ne ba irin namu ba ya adami tahaqquq a mu'akhadha domin sharaɗin da ba za a kama sun ba ya cika wa huwa alƙasdu aw al-israr alayhi shine sabanin ba da niyyar su suke yi ba mu kuma yanzu hadisi ya bayyana maka karara a cikin ga manzon Allah ya faɗa kai ka ce a ah, malamin ka bai yi ba wannan shine sabani ce wani da wani fa sun samu sabani yan sallama biyu da yan sallama daya ko ba haka bane mu wani sabani mu da yanzu ba za ka iya kafa hujja ka ce sabani ne ga hadisi karara a kan shi kai ne dai zuciyarka ta saba mishi saboda da wani ra'ayi irin naka wani kasdu ka ka kulla wani abu awul isra'u alaihi da dogewa kan shi ka ce kai ko za a mutu ba za ka bi ba wa amma ikhtilaful qa'im bainal muqallida amma sabani wanda zaka samu yana tattare da muqallidai fala uzr lahu fi ghaliba fi ghaliba malam yace ba su da uzuri fa inna ba'dahum qad tabayyana lahu al hujja domin wasu daga cikin wanda suke sabani sun makalkalin su ce sai maza na ɗaya ya ce hujjawa bayyana musu min alkitabi wa sunna na kitabin allah da sunnar manzon allah وأما تؤيد المذهب الآخر الذي لا يتمذهب به آبا سوى مكالي أكم مذهب بيك yake شي مذهب سنية ne ya الآبا ya ce تتفي akan wannan ta tafi فوضعها لا لشيء إلا لأنها خلاف مذهبه سوى مكالكالي أليم مذهب can an gane ba don wani abu ya makankane mata ba ba saboda ne wai ta saba wa mazhabarsa amma kuma ita mazhabar ita ce addinin musulunci ya yadda da shi ne kuma tafi a kai ina fatan mun gane faka annal mazhaba indahu huwa al-aslu kamar kai ka ce mazhabi a gurin shi shine ma asali aw dini kai ka ce ma wallahi maza abin da ya rike addini ne amma ija abu muhammad sallallahu alaihi wasallam wani in ya makarkala mazhabi za ka tsammaci wannan abin da ya rike shi ne addini ya yace wal mazhabul akhar huwa dinul akhar kai ka ce wancan mazhabi shi wani addini ne daban wancan ma wani addini ne daban ina fatan mun gane duk wanda ba abu mazhabin kai ke kana ganin ba musulmi ba ne bane yace wal akharuna minhum ala naqidi amma wasu daga cikinsu an samu an samu kishiyoyin haka din fa innahum yarawna anna al-anna al-madawib ala ma bainaha min al-ikhtilaf wasi'un ka shira'i muta'addida su suna ganin mai cewa wai mutum ya bi kowace mazaba wai ai ayyalwa ne aka samu a cikin addini ina fatan an gane kowace ba ka biyayi akwai mazabar da za ta zo ta saba wa sunnar manzon Allah sai ka bi ta malam yace kama sarraha bi zalika ba'adu ba'd mutaakhirin ba'd mutaakhirin kamar yadda ya faru a wato sashin waɗanda suka ɗan makara suka zo suka yi rayuwa a wannan zamanin yace la haraja alal muslimi an ya'khudha min ayyiha ayyiha ayyiha ma sha'a wai babu laifi kowane abu mutum ya ga dama ya ɗauka wai ya da ma sha'a ya bar abin da yake so idil kulli sharu ai duka shari'a ne zai yi wa qad ya'taju ha'ula'i wa ha'ula'i ala baqa'ihim fi al-ikhtilaf bidhalika suna wato ainihin kafa hujja wa duk sabanin da aka samu ka ɗauka duk yayi suna kafa hujja akan me da wannan hadisin al wanda hadisin bai inganta ba wani hadisi ne wannan shine ikhtilafu ummati rahma wa sabanin al'umma ta rahma ne وكثيرا ما سمعناهم يستدلون به على ذلك ما لم يتي سوديا ومنا جنسنا كفى هجا بوانشن حديثي ويؤلل بعضهم هذا الحديث حتى ينسوا ما ينا كفى هجا بوانا حديثي ويوجهونه بقولهم ينا فقع بفقن سولا تيوى إن الاختلاف لمن سابعني إنما كان رحمة وسابعني أو رحمة لأن فيه توسعة على الأمة domin ne akwai faɗaɗawa ga al'ummar musulunci an gane wanda ma'a an ma'azar ta'lil mukhalifin li sarihil al-mutaqaddima malam ce duk da cewa wannan ba maganganun da suke yi ya saba ma ayoyi da suka wuce mu a baya fa hawa kalimatul a'immati sabiqa kuma ya saba ma fahimtar malamai waɗanda suka gabace mu faƙar ja an wasu an ba'adihim da lallai hakika an samu nasoshi da suke raddi akan wannan maganganun da suke so an gane ko da suke yi din nan idan aka ce addini kowanne ka ɗauka ai ba muna ma zaune kara zube kenan ko ba haka ne akwai abin da za ka ɗauka akwai abin da ba za ka yi mai ba ba za ka ɗauka ba malam yake cewa to ba maganar da ibn qasim yayi dangane da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina jin za mu tsaya akai ibn qasim babban dan malikiya ne sai Allah ya sa malam duk maganganun da zai kawo dangane da bin sunna sai ya kawo maganganun dan malikiya na farko kun ga ya kawo maganar imam ibn qasim an gane ko ya kawo kuma maganar ashhabu ina ina fatan an gane ya kawo maganar ashab ashab shi ma shahararren dan malikiya ne ya kawo kawo maganar imamul muzani to da ikon allah za mu kwana a nan saboda lokaci ya dan jako ya kamata mu kwana a nan insha allahu a karatunmu na gaba in allah ya kai mu barai sai mu zo mu karanta menene al'ashab ya faɗa dangane da shin za a bar hadisin manzon Allah a kama duk abin da aka yi niyya ko kuma hadisin manzon Allah shi kaɗai ne abin da za a kama ya halatta ka kama to idan muka zo da ikon Allah za mu karanta maganar shi wato ainihin ash'abu din a ibn qasim sai mu karanta maganar ashab da ikon Allah idan lokaci ya ban za mu dinga bin karatun dai da gudu gudu yanzu saboda a suna da yawa ya kamata mu dinga bin shi a gurguje da ikon Allah haka za mu dinga bin karatun ba dogon bayani saboda yana da yawa don ya ba mu sarari mu shiga cikin karatun littafin gadangadan da ikon Allah in sani ba kuwa akwai tambayoyi babu kenan ko اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم